أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر مكذبة وزر وإن تبع قلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المشير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الظل ولا الحرير وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى الله مدعوك كين سركي يتاك داود مو wannan yammaci mai albarka na sha uku ga watan Ramadan, jiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara, wanda ya dace da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Shekaran jiya, jiya Allah madaukakin sarki ya saukar da ni'ima, ba ku samu dama gabatar da tafsiri ba, saboda haka wannan shine ne, mu na goma sha ɗaya wannan majalisi na tafsiri alqur'ani mai girma mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin da ɗaya aya ta ashirin da uku yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da hudu Faɗin Allah ta'ala inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير الله ما دوكا كين سركية إنا أرسلناك بالحق هنا مكا أيكو كدا تسكية بشيرا كنا مي بشارة ونذيرا كنا مي غرغدي وإن من أمة babu wata al'umma illa khala fiha nadhir face sai da mai gargadi ya shuɗe a cikinta. wannan ayar aya ce da take mana bayanin hikimar aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya aiko masa da sako ya aiko mishi da wahayi ta hanyar mala'ika Jibril kuma an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isar da wannan sako shi yasa Allah ya ce inna arsalnaka mu ne muka aiko ka bil haqqi da gaskiya wanda ya nuna kenan duk abin da manzon Allah ya kira al'umma a kansa da shi gaskiya ne wanda ya nuna kenan alqur'ani gaba ɗayan shi gaskiya ne wanda ya nuna kenan duk wani umarni da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne mun aiko ka da gaskiya saboda abubuwa guda biyu bashir ka zama mai bishara mai farantawa ga ga muminai ka zama mai wa muminai bishara mai faranta musu rai da cewa idan suka tabbata akan imanin su to za su samu rahama a wajen Allah subhanahu ta’ala. sannan nazir ka zama mai gargadi mai tunasarwa, mai jan hankali ga kafirai cewa su shiga taitayinsu. su su bar wannan abin da suke akan shi na kafirci su dawo su imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa in min ummatin ai wa ma min ummatin babu wata al'umma daga cikin al'ummomin da suka gabaci al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga annabi Adam har zuwa ƙarshe illa khala fiha nadhir face sai mai gargadi ya shuɗe a cikin wannan al'umma ana babu wata al'umma face sai da Allah maɗaukakin sarki ya aika mata da masu gargadi cewa su yi kaza su bar kaza su yi kaza su bar kaza su yi taka tsantsan su guji kaza kowace al'umma Allah ya aika mata shi yasa Allah madaukakin sarki a wata ayar yake cewa inna ma anta munzir sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka daidai kai mai gargadi ne wa li kulli qaumin kowace jama'a akwai wanda aka tura mata dan ya shiryar da ita wajen aikata abin da zai amfane ta Kan faɗin Allah ta'ala wa laqad ba'athna ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah maɗaukakin sarki ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Allah ya ce hakika kowace al'umma mun aika mata da manzo babu wata al'umma wadda Allah maɗaukakin sarki bai aika mata da manzo ba abinda Allah ya aiki manzanni da shi shine abubuwa guda biyu abu na farko an ibudu cewa duk su dawo su bauta wa Allah subhanahu wataala domin Allah shi ya halicce su shi yake mallaka su kuma shi yake gudanar da al'amuran rayuwarsu gaba ɗaya shi yasa shi ya cancanta su bautawa abu na biyu wacce ne tagut su nisanci duk wani abin bauta kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala cewa ba wani wanda ya cancanta a bauta in ba Allah wannan kalma ta ani ma'ana laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani ibudullah wa shariba tagut malamai suka ce tana ɗaukar ma'anar la ilaha illallah in ka ce la ilaha ka ce babu wani abin bautawa bisa gaskiya da cancanta ba wani wanda ya cancanta a bauta masa kaga shine wajtani mutaghut ke a nisanci duk wani abin bauta sai ka ce illallah karshe sai ka tabbatar da wannan bauta ga Allah subhanahu wataala shine a ni'budullah cewa bautawa a ce dukkanin manzanni da annabawa tushen da a wasu ɗaya ne shine mai kalimatu la ilaha illallah tun manzanni Allah ya aiko su ne akan wannan kalma ta la ilaha illallah cewa kowane annabi kowane mutum ya kira mutane akan su bauta wa Allah shi kadai babu wani wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi Allah subhanahu ta'ala kuma dalilin da za su a bauta wa Allah suna da yawa abu na farko babban abu shine umarni shi ya halicce ka shi yake mallakar ka shi yake maka komai ya umarce ka ya ce ka bauta masa shi kadai a shi wajibi ne ka bi wannan umarni na Allah ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fa minhu daga cikin mutanen da aka aika musu al'ummomin da aka tura musu da manzanni man hada Allah akwai wanda Allah ya shiryar da su suka bi waɗannan manzannin suka karɓi waɗannan manzannin suka yi aiki da abin da manzannin nan suka karanta da su wa minhum man haqqat alaihi dalala daga cikinsu akwai kuma wanda bata ya tantanta ya tabbata a kansa wanda ainihin wato ya kafirce ya kangare to haka Allah madaukakin sarki ya bamu bayani cewa babu wata al'umma face sai da Allah ya tura mata da ainihin wato manzan na'am sai Allah ce يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا وكيف كان نكير Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in yukazzibuka idan suka ƙaryata ka ko idan sun ƙaryata ka faqad kazzaba alladhina min qablihim haƙiƙa sun ƙaryata manzannin sun ƙaryata ainihin wato waɗanda suka gabace su ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji wa bizubr wa da littattafai wa bil kitab munir da kuma wani littafi mai haske thumma akhadtu alladhina kafar sannan Allah ya kama waɗanda suka kafirta fa kaifa kana nakir to yaya inkari na ya zama akan su wannan ayar waɗannan ayoyi guda biyu suna daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki yakan ba manzon Allah labaran al'ummomin da suka gabata ya farkon su ya kasance ya karshen su ya kasance da me suka yi aiki sun gaskata manzannin su ko ba su gaskata ba malamai suna cewa menene hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki yakan ba wa manzon Allah labaran al'ummomin da suka gabata me yasa yake gaya kuma lokacin sai ba shi labari na cewa ba su gaskata manzanni ba ko sun karyata manzanni ko sun yi musu ta'addanci ko sun musu izgilanci to me yasa ake ba manzan Allah irin wannan labarin malamai suka ce Allah madaukakin sarki yana ba manzan Allah wannan labarin ne saboda abubuwa guda uku abu na farko dan Allah ya haƙurƙurtar da manzan Allah sallallahu dan Allah ya ba manzan Allah haƙuri akan duk abin da zai iya gani a cikin al'amuran da shi wanda ya nuna kenan Allah madaukakin sarki yakan ba manzon Allah haƙuri. to saboda manzon Allah ya ƙara haƙuri akan halin da yake ciki shi yasa ake shi irin waɗannan labarai abu na biyu dan a ƙara tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan imani na abin da yake akan cewa ba kan shi farau ba ba shi kaɗai aka farewa irin waɗannan abubuwa abu na uku dan adashin wato manzon Allah ya sake daurewa da jurewa daga ganin wani abu da zai iya faruwa a cikin al'amuran da a waje cewa ba abin da ba zai gani ba kamar yadda annabawan da suka gabace shi sun gani an yi musu an ci mutuncinsu an wulakanta su an zage su an ce musu kokaye an ce musu masu to kaga shi ma zai fara tunanin cewa dole shi ma za a iya masa haka to tun kafin a yi masa ya kamata ya fara tunanin irin hakurin da zai dauka da juriyar da zai idan an masa irin waɗannan abubuwa da shi yasa a wata ayar Allah madaukakin sa ke cewa fasbir فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الله يتجى من ذنب الله صلى الله عليه وسلم فاصبر يا من الله كي يحقل كدوري كجوري كي يحقل kama sabara ulul azmi min ar-rusul kamar yadda ulul azmi daga cikin manzanni suka yi hakuri ba abin da ba a musu ba an gaya musu magana an ce musu bokaye an ce musu matsafa an jefe su an kai musu hari an karkashe su duk akan wannan da'awa ta la ilaha illallah akan da'awar tauhid to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma kai hakuri akan wannan da'awa ta la ilaha illallah to inda har manzanni da annabawa an yi musu abin da aka yi musu akan la ilaha illallah to ashe ba wani malami da ya wuce shi ma a yi masa ba wani malami da ya fi ƙarfin a zage shi ko a dake shi ko a ci mutuncinsa ko a wulaƙanta shi ko a kore shi daga garinsu ko a harbe shi ko a ɗaure shi duk bai wuce wannan ba tunda duk waɗannan abubuwa an yi wa annabawa da manzanni kuma sunna ce ta Allah duk wanda zai zama mai da'awa akan addininsa sai ya jarabe shi shi yasa in dai har Allah madaukakin sarki ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir to ya kamata duk wani mai wa'azi duk wani malami duk wani mai da'awa shi ma ya haƙuri matukar da'awa shi zai yi ta akan sunna to ya sani ko da bai taɓa fuskantar ƙalubale a rayuwa ba to ana nan wata sai ya fuskanci ƙalubale ko dai zagi ko cin mutunci ko wulaƙanci ko ɗauri ko kisa ko kura daga gari wannan ƙa'ida ne tunda haka annabawa suka shafa ma har Allah madaukakin sarki yake ba manzan Allah labarin ga abin da ya faru ga al'ummomin da suka gabata to in dai har waɗancan manzanni da annabawa da suka gabace ka an ƙaryata sun yi haƙuri to kai ma manzon Allah kai haƙuri kai ma za a yi maka haka duk wani malami mai da'awa a rayuwa shi ma sai yayi haƙuri shi ma za a yi masa sai Allah ya ce wala tasta'jil lahu kar kai gaggawa ka bi su a hankali ka bi su a hankali ba buƙatar gaggawa shi yasa da'awa tana buƙatar bin abubuwa sannu sannu duk wanda ya ce zai gaggawa a cikin da'awa to zai samu matsala an zage ka ka ce kai ka daina tunda zagi ake yi an dake ka ka ce ka daina tunda duka ake yi an daure ka ka ce ka daina tunda dauri ake yi to ka sani cewa ba za ka samu nasara ba ko kuma an doke ka ka ce sai ka rama ko an zage ka kace sai ka rama ko an mare ka kace sai ka rama duk ba za ka samu nasara ba idan ka ba abubuwa aka ba abubuwa sannu sannu a hankali a hankali wata rana sai ga an samu nasarar da ba a tunani muna da misalai da yawa wanda ba sai an je da nisa ba muna da misalai kusa musamman game da manya-manyan malamanmu wanda aka yi musu ta'addanci aka kashe su in na ce su dan ya zama misali ne na kusa ga Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ji kansa da gafara da Sheikh Muhammad Awwal Albani ina ba da misalai da su ne saboda su ne muka rayu da su muke kusa kusa da su ba zai da wucewa ba waɗannan bayan Allah ta'addanci aka yi musu ba wanda ba kan da'awa aka kashe shi ba ba wanda ba kan sunna aka kashe shi ba ba wanda ba a hanyar da'awa yake aka kashe shi ba asali ma malam Ja'far yana sallah yayi sujada ya dago aka harbe shi kuma ya gama wa'azi da da'awa a dare washe gari sallah asuba yana karatun Qur'ani yayi da ya dauko aka ce shi Mal Albani ko ya je yayi karatu shi ma ya dawo aka tare shi aka harbe shi duk wannan akan sunna amma da Allah ya ɗauke su da ahlu sunna suka yi hakuri duk wanda ya je jana'izar Malam Ja'far da aka yi a Kano ya san da ahlu sunna sun ce za su dauki matakin ramuwa a wannan lokaci da Kano dai kam sai dai wata ba ita ba da kusan za a iya kona Kano gaba ɗaya a wannan lokacin irin dandazon al'ummar da aka haɗu wajen jana'iza kuma duk ahalu sunna duk ahalu sunna da kuma irin yadda ahalu sunna suke jin zafi da takaici da damuwa a wannan lokacin da yadda kowa ya ɗauki ɗumi a wannan lokacin inda an ce za a fita ramuwa a lokacin ina jin sai an kona kanmu gaba ɗaya ta kuma akwai ahalu sunna da a lokacin da yawa waɗansu zo da makamai wurin wannan jana'iza da yawa wasu da bindigogi ma suka tunaninsu za a ce Abu ta ɗauki mataki amma Allah ya ce mai ke mu ya bamu jagora na gari malami masanin addini a Dr. Sani Umari Jelle ya ja sallah a zahar a wannan lokacin ya yayi huduba mai ratsa jiki wannan huduba ta sa aka zubar da hawaye kuma ta kwantar wa da dukkanin ahlus suna hankali wanda ya sa ba a yi tunanin ɗaukan mataki ba sai gashi wannan abin da yake malamai suna da hangen nesa sai gashi ya zama nasara da ci gaba ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane nawa ne suka fahimci sunna ta hanyar wannan rasuwa ta malam Ja'far nawa ne suka gane sunna mutane nawa ne suka fahimci sunna saboda rasuwar Sheikh Albani har yanzu malam Ja'far ba na jin akwai wani malami da ake sa karatunsa a kafafen yatsa labarai na ƙasar nan gaba ɗaya babu kamar shi in yana wani karatun a yanzu sai ka ɗauka kamar yana nan a raye kuma komawa shiga Allah matasa nawa ne suka taso masu dawa irin tashi kaga dole haka da'awa take in ba a taba ko ba za ta ci gaba ba sai an taba ne take ci gaba amma a ce ana zaman lafiya ba a zage ka ba ba a ci mutuncin ka ba ba a wulakanta ka ba to ya za a gane gaskiyar ka ai za a gane gaskiyar ka ne an zage ka daure ka ci gaba da karantarwa an dake ka ka zo ka ci gaba da karantarwa an ci mutuncin ka zo ka ci gaba da karantarwa an daure ka ka fito ka ci gaba da karantarwa za a ce wannan lallai gaskiya yake ba da wasa yake to shi yasa dole ne harkar da'awa sai an yi haƙuri in aka ce ba za a yi haƙuri ba za a samu nasara ba buƙatar gaggawa ko a tada hankali ko a yi fitina da'awa ba haka take ba duk inda kaga ana fitina ana hargitsi ana tashin hankali to ka sani wannan ba tsari bane na sunna ba tsari bane na sunna kaga ana rigima ko ana kai hari to ba tsari bane na sunna ita abinda sunna ta sani karantarwa kuma karantarwa a bayyane kowa ya ji abin da ake faɗa ba karantarwa ta kumfiya kumfiya ba ba karantarwa ta boye boye ba ba karantarwa ta sunkuru ba a karantarwa ce a fili wanda kowa zai ji abin da ake faɗa kuma duk wanda yake son gaskiya in yaje zai fahimci wannan gaskiya din shi yasa malamai suka ce duk wanda ya karanta da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sulhu da biya lokacin da aka yi ta ainihin wato yaƙi aka yi ta yaƙi tsakanin musulmi da kafirai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka yi sulhu ma'ana cewa za a tsagaita wuta tsakanin musulmai da kafirai aka rubuta takarda akan cewa za a yi shekara aka rubuta alkawari tsakanin mushrikai da musulmai cewa za a yi shekara goma kar kowa ya taba kowa kar musulmi su kawo wa mushrikai hari kar mushrikai su kawo wa musulmi hari haka manzon Allah ya rubuta aka ba aka yadda aka amince aka zauna zaman lafiya sai da aka shekara biyu ana zaman lafiya sai mushrikai suka warware wannan alƙawari da akulla da su daga nan kuma aka dawo aka ci gaba da yaki to malaman tarihi suna cewa wannan shekara biyu da aka yi na sulhu hudaybiya adadin waɗanda suka shiga musulunci da adadin waɗanda suka fahimci addini tun da aka aiko manzala sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah ba su kai wannan adadi na shekara biyu ba tun da aka aiko manzo Allah har ya koma ga Allah wanda suka shiga musulunci ba su kai adadin waɗanda suka shiga musulunci a shekara biyu ta sulhudaybiya ba Wani ya nuna maka addini yana ci gaba ta hanyar zaman lafiya da karantarwa addini yana samun kuma baya ta hanyar tunu da rigingimu dan in ana tunu da rigingimu ba za a samu damar karantarwa ba. idan ana tunu da rigingimu ba za a samu damar wayar da kai akan addini ba balantana sun mutane su fahimta yanzu inda rigima ake ba wanda zai iya ya zo masallaci gurin tafsirin in ana rigima ka je masallaci ma kai sallah ba za ka yi ba kullun kana gidanka to kaga addini ba zai ci gaba kenan shi yasa har kullun su ahlus sunna ba su san tashin hankali sun fuso a karantar ayi bayani da yawa za ga yan dariku da yan shi'a da waye buru su kawai su kai hari ga ahlus sunna su kashe su su yi kaza ayi rigima ayi fitina saboda sun san in ana cikin rigima ba karatu in ba karatu kuma ba a gane gaskiya sai zaga da hujja ta kare sai dai ayi tunanin akai hari me yasa aka kashe malam Ja'far saboda da'awa da yake dan ya daina wannan da'awa me yasa aka kashe albani saboda da'awa dan ya daina wannan da'awar amma ba an kashe su bane da dalili ko da hujja shi yasa yana da kyau a rayuwa dole sai mun yi hakuri musamman abin da muke a kansa na sunna da kuma abin da muke a kansa na da'awa shi yasa Allah madaukakin sarki ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tasta'jil lahum kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi manzo Allah ya ga wani sahabi al-Ashaj manzo Allah ce kai wannan bawan Allah kana da waɗansu ɗabi'u da halaye guda biyu wanda Allah yana son waɗannan ɗabi'u da halaye wannan sabai ce Rasulullah wani irin ɗabi'u ne manzo Allah ya ce alhilmu wal anad juriya da dauriya da haƙuri da kuma bin abubuwa daki daki sannu sannu waɗannan ɗabi'u guda biyu Allah yana son su duk wanda Allah ya bashi waɗannan halaye ya gode wa Allah Allah madaukakin sarki ya baka haƙuri da juriya da dauriya Allah madaukakin sarki ya baka bin abubuwa a hankali daki daki sannu sannu ba tare da gaggawa ba waɗannan halaye ne da ɗabi'u wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ainihin wato son su Allah ya dace da sai Allah ya ce wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat Allah ya ce manzannun su sun je musu da hujjoji wa zuburi malamai suka ce az-zubur anan ana nufin annashin wato al-kutub littattafai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saukawa annabawa wa bil kitabil munir da kuma littafi mai haske wanda suka ce littafi mai haske shine alqur'ani wasu suka ce da az da kitabul munir duk ma duk abu ɗaya ne ma'ana littattafai masu haske wanda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato saukawa annabawa daga ciki hadda alqur'ani na'am sai Allah ce Allah ya ce thumma akhadtu alladhina kafaru sannan Allah ya kama waɗanda suka kafirta ma'ana waɗanda suka kafirce suka ƙaryata manzanni ba su yadda da abin da manzanni suka zo musu da shi ba Allah ce fa kaifa kana nakir to yaya kaga inkari na ya kasance akan su wani irin kamu ne ba musu ba wata irin azaba ce ban ainihin wato musu ba lalle kamun Allah mai tsanani ne akan su na Allah ce ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الله مدعوك كين سركيت ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء baka gani جنيبا lallai shi Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi akhrajna bihi samarat muka fitar da 'ya'yan itatuwa daga wannan ruwa mukhtalifan alwanuha wanda kamanninsu su ya sha bamban wa min aljibal haka daga dutse sudat wanda yake da hanyoyi ko zane bidun akwai da za ga hanyoyin farare ne wa humrun waɗansu jajaye ne muktalifun alwanu su ma waɗannan Kamanninsu ya sha bamban wa garabi busud wani kuma za ka shi bakin kirin ne wa minan nasi haka nan mutane wadawabi da dabbobi wal an'am da kuma dabbobin ni'ima muktalifun alwanuhu su ma kamannin ya sha bamban kazalik haka abin yake inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai dai masu tsoron Allah subhanahu wataala sune malamai waɗanda suka san Allah inna Allah azizun ghafur Allah mabuwaye ne Allah madaukakin sarki mai yawan gafara wannan ayar tana daga cikin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki yayi ni'ima ga bayansa kuma ya hore musu sannan yake buga musu misali da waɗannan ayoyi don su ƙara musu ganin girman Allah da ikon Allah da kuma ɗaukakar Allah. Allah maɗaukakin sarki ya buga misalai a wannan ayar da abubuwa guda biyar. Abu na farko tsirrai, abu na biyu duwatsu abu na uku mutane abu na hudu dabbobi abu na biyar sai wani bangare daga cikin dabbobin da aka halatta a ci in ka ɗauki tsirrai Allah maɗaukin sarki ya buga mana misali ya ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an yanzu ka sani ba malamai suka ce nan ma'ana alam tara bi mana alam ta'lam shin yanzu baka iya ganowa ba anna Allah anzala minas sama'i ma'an cewa Allah madaukakin sarki shine wanda ya saukar da ruwa daga sama Allah madaukakin sarki da ya zubo da wannan ruwa daga sama din fa akhrajna bihi muka fitar ta hanyar wannan ruwa da ya sauka din samarat muka fito da tsirrai wanda da ƙasa ta bushe Allah ya saukar da ruwa ya sauka akan ƙasa ƙasan nan ta fitar da tsirrai wa ambatat min kulli zawjin bahij ta tsirar da dukkanin nau'in tsirrai masu ban sha'awa masu ban ƙayi. To kaga waɗannan tsirrai ɗin Allah ya ce muktalifan alwanuha wanda kamanninsu ya sha Ga Gashi dai abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar shine ruwan sama. Dalilin wannan ruwan da ya zuba akan ƙasa, ƙasa ta karɓi wannan ruwa. Dalilin wannan ruwan ne ƙasa ta fitar da tsirrai. amma sai kaga waɗannan tsirrai ɗin waɗanda Allah ya fitar da su ƙarƙashin ƙasa za ka ga asalin abin dai da ba don wannan ruwa ma da ba su fita ba ruwa ɗaya ne aka saukar suka fito amma suka zama muktalifan alwanuha suka zama kamannin tsirran ya sha bambam suna da kamanni daban-daban Za ka ga wani tsuran baki ne ganyen shi wani ganyen ja wani ganyen kore ne wani ganyen tsanwa ne wani ganyen fatsi-fatsi ne wani ganyen fari ne amma duk da cewa ne an shayar da su da ruwa ɗaya amma da suka tashi fitowa kuma sai suka fito daban-daban Now, ma'ana an shayar da su da ruwa guda ɗaya amma suka tsuru suna da kamanni daban-daban to yanda suke da kamanni daban-daban a wannan ganyayen nasu to haka ‘ya'yansu ma suke da ɗanɗano daban-daban wani ɗan itacen in ka sha ka ji zaƙi wani in ka sha ka ji ɗaci wani in ka sha ka ji bauri wani in ka sha ka ji hamami ma'ana haka suke su ma daban-daban wani ɗan itacen in ka sha ya zama maka magani wani kuma in ka sha ya cutar da kai wani in ka sha ya warkar da kai wani in ka sha ya kashe ka wani in ka sha cikin ka ya zama komai ya fita wani in ka sha kuma ya kulle maka ciki amma ga su dai kuma duk da karkashin kasa suka tsu kuma duk ruwa aka suka fito kaga hikimar Allah subhanahu wataala wani in ya sha wani tsiran ya ji daɗi wani ku in ya sha irin wannan tsiron mutuwa zai zaka samu tsiro ɗaya ne wani zai sha ɗan itace wannan ya ji daɗi wani kuma in ya sha wannan wanda ka sha ka ji daɗi wani kuma in ya sha mutuwa zai masa'ibu qaumin inda qaumin fawaid bala'in wani kwanciyar hankalin wani kwanciyar hankalin wani musifar wani wani in ya sha ya gina masa jiki to wani in ya sha kuma bata masa jiki ne kuma gashi tsuro ɗaya ne iri ɗaya ne kuma kuma da komai ɗaya ne wanda shine mukhtalifan alwanu kamannin su ya sha bamban ta bangaren kama ta bangaren yanayi ta bangaren dandanawa wani tsiran zaka ganshi sai yayi dogo sai fara yaya wani tsiran kuma baya tashi a kwance yake yaya wani tsiron 'ya'yan nashi ma a ƙasa suke ganyen ne a sama wani tsiron kuma sai yayi riyar sama zai fara 'ya'ya, wani tsiron kuma gaba ɗaya ma bayan 'ya'yan, wani tsiron ga ɗan ya fi ganyen girma wani kuma ka ga ganyen ya fi ɗan girma haka Allah maɗaukin sarki yake wanda shine muktalifan alwanuha kamannin su sun sha bamban ta kowane irin ainihin wato yanayi amma kuma gashi duk an sha yadda su ne daga ruwa guda ɗaya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yusqa bi ma'in wahid an shayar da su ne daga ruwa guda ɗaya amma suka fito kuma suka sha bamban daban-daban sai Allah ya ce wa minal jibal haka nan kuma duwatsu haka ga duwatsu nan su ma zudadun ma'ana ga duwatsu nan zudadun in aka ce zudadun mufrad ne jam'in sa shine ma'ana jam'i mufrad shine zudda in aka ce zudda shine at-tariqa wal khutat hanyoyi da zane shi ake kira zudda to sai Allah ya ce zaka samu waɗansu duwatsun zudadun ma'ana zaka samu waɗansu duwatsun da Allah subhanahu wataala zaka same su ainihin wato zudadun zaka same su suma ma'ana suna da zane daban-daban ko suna da kamanni daban-daban ko suna da wasu hanyoyi a cikinsu daban-daban kaga wani dutsen da wani zanen farfara a jikinsa wani dutsen da wani zanen tattatata wani dutsen da wani zanen yala yalo wani dutsen gai da wani zanen kore kore amma duk sunan su duwatsu amma sun sha bambam kaga wani dutsen dogo a tsaye kaga wani dutsen a kwance kaga wani dutsen siriri kaga wani dutsen mai faɗi kaga wani dutsen kamar ƙasa kaga wani kuma zallan dutse haka za ga wani dutse kamar wani ya ɗauka ya ɗora ƙarami akan babba amma Allah ne haka din haka duwatsu suke kaga duk wannan kuma su ma mukhtalifan alwanuha kamannin su sun sha bambam daga wannan dutse zuwa wannan daga wannan dutse zuwa wannan akwai wani dutsen ma da yake da falala yake da daraja shine dutsen Uhud wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo zai shiga Madina in zaka shiga Madina da abin da zaka fara hanguwa shine dutsen Uhud saboda yana da tsawo ya kai kilomita bakwai a kwance haka manzo Allah da ya fara hango shi sai manzo Allah ya ce hada jabalun yuhibbuhu yuhibbuna wa nuhibbuhu manzo Allah ya ce ga dutsen Uhud can ina hangowa dutse ne wanda yana san mu muna san shi dutsen Uhud kenan to haka duwatsu suke daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya yace mukhtalifan alwanuha su ma kamanun sun sha bambam. shi yasa to min aljibali tudadun akwai dutsen da za a gansu suna da zane ko suna da hanyoyi a cikin su bizun wani za kama wani zane-zanen fari-fari a jikinsa wa humurun wani za ga wani zane-zanen jajaja a jikinsa mukhtalifun alwaluha su ma kamannin su ya sha babba wa garabi su za ga wani dutsen kuma bakin kirin ne idan ka gan ga gashi dogo bai tsawo kuma gashi bakin kirin sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa minan nas haka mutane ka kalli mutane yadda Allah madaukakin sarki ya yi su kalli mutane daga wani mutumin dogo wani mutumin gajere wani mutumin fari wani mutumin baki wani mutumin siriri wani mai ƙiba, haka za a ga mutane kala kala wani mutum yana da ƙaramin jiki wani yana da babban jiki kuma dukkaninsu dai mutane ne Allah maɗaukakin sarki ne ya yi su saboda yanayin su ya sha bamban daga bangare zuwa bangare kaga wani baki ne ya haifi fari wani fari ne ya haifi baki wani gajere ne ya haifi dogo wani dogo ne ya haifi gajere wani mai ƙiba ne ya haifi siriri wani siriri ne ya haifi mai ƙiba. su ma haka mutane suke ga sanan yanayin su sun sha ainihin wato bambam sannan wajjawabi haka nan dabbobi in aka ce dabbobi shine duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa sunan shi sunan shi dabba haka nan wal an'am da kuma dabbobin ni'ima kaga al an'am suna cikin addawab nan shi ake kira zikrul khas ba'da al bayan an ambaci addawab dukkanin abin da ke yawo a bayan ƙasa su ma za ga akwai bambanci akwai dabba da take tafiya da kafafuwa hudu akwai dabba take tafiya da kafafuwa biyu akwai dabba take tafiya da kafafuwa masu kai ɗari akwai dabba da ba ta da kafa jan ciki take yi akwai dabba da kuma ainihin wato kafar ta guda ɗaya ce akwai dabba da ainihin ita a zaune ma take tafiya duk wannan haka Allah madaukin sarki ya tsara ga su dai dabbobi ne daban-daban amma kuma kamannin su ya sha ban bal an'am haka nan dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima shine akwai raƙumi da raƙuma sa da saniya rago da tinkiya akuya da dan akuya su ma dukkanin su dai al'an'am dabbobi ne wanda Allah ya halatta mana mu yi amfani da su su ma ka kalli yanda suke su ma sun sha bamban ga su nan su ma daban-daban ga su dai jinsi ɗaya ne na dabbobi amma daban-daban ka kalli raƙumi yanda yake ba ɗaya yake da sa ba ka kalli sa ba ɗaya yake da rago ba ka kalli rago ba ɗaya yake da ɗan akuya ba kowanne yanayinsa ya sha bamban kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa sai Allah yake cewa muktalifun alwanuha muktalifan alwanuhu haka su ma waɗannan kamannin su sun sha bamban sai Allah ya ce kazalik ai kamar haka Allah madaukakin sai yake tsara halittarsa yana tsara halitta ne yadda ya ga dama dan ya nura maka shi mai iko ne akan komai kuma dan ka ƙara yin imani da Allah subhanahu wata'ala game da ainihin wato da ya tsara halittarsa kuma wani bai isa ya canza yanda Allah madaukakin sarki ya tsara ba kuma ba wanda ya isa yayi irin wannan tsarin in ba Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki ya ce inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama kadai dai waɗanda suke jin tsoron Allah haƙiƙanin tsoron Allah su ne waɗanda suka san Allah din waɗansu malamai suka ce al'ulama a nan su ne ba wai ana nufin wanda suka yi ƙwaƙwalwa a cikin karatu a duk wanda suke da ilimin sanin Allah wannan su suka fi jin tsoron Allah subhanahu wataala dama wanda bai san Allah ba za a ji tsoron Allah shi ka ashe kaga duk wanda yake wulakanta Allah ko yake cin mutuncin Allah subhanahu wataala ko yake sifanta wani da Allah ko yake dora wani allantaka kai ka san wannan babu tsoron Allah kwata kwata a cikin shi wanda ya san wane ne Allah ya san girman Allah ya san sifofin Allah ya san ainihin wato kudura ta Allah wannan shine zaka same shi yana jin tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa aka ce kadai dai inna ma yakhshahu haqqa khashiya wanda yake jin tsoron sa haƙiƙanin tsoro sune al ulama malamai al arifuna bihi waɗanda suka san Allah din malai ce li'annahu kullama kanat al ma'rifa lil azim al qadir al alim duk lokacin da mutum ya zama yana da sanayya ga mai girma mai iko masani al-mawsufu bi sifatil kamal wanda aka sifanta shi da sifa ta cika al bi asma'illahi husna wanda aka sifanta shi da sunayen Allah kyawawa kullama kanat al bihi atam wal ilmu bihi akbar duk lokacin da mutum ya fi sanin Allah su hakikanin sani to sai ka same shi ya fi jin tsoron Allah hakikanin jin tsoro malaci kanat al lahu azamu akbar lalle jin tsoron Allah zai zama yana da girman jin tsoron Allah kuma yana girmama Allah subhanahu wataala ɗaya daga cikin magabata tabi'ai masruf ibn al-ajda rahimahullahu ta'ala yake cewa faman kana a'lamu billah kana akhshahu Allah duk wanda yafi sanin Allah to zaka same shi ya fi jin tsoron Allah subhanahu wataala kamar yadda ar-rabi' ibn anas rahimahullahu ta'ala yake cewa man lam yakhsha Allah falaysa bi'alim wannan ka'ida ce tana da matukar muhimmanci wanda take nuna mana ashe fadin Allah inna ma yakhsha Allah min ubad min ibadihi ulama ba wai kawai malamai ba a'a ka'idar shine man lam yakhsha Allah falaysa bi alim duk wanda baya jin tsoron Allah min yawan karatunsa wannan ba malami ba. wannan shine ka'ida ashe ba wai kawai karatu shine yake mai da mutum malami mai tsoron Allah ba a'a karatu da kuma aiki da karatu shi yasa duk wanda baya aiki da abin da ya karanta wannan ba malami bane ashe waɗanda suke ɗaurewa masu cin mutuncin Allah masu wulakanta Allah masu sifanta Allah da sibobin da ba dace ba koman karatunsu wannan ba malami bane jahilai domin mallam ya kashe Allah falaysa bi alimi duk wanda baya jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba malami bane ash-sha'a al-imam ash-sha'bi rahimahullahu ta'ala yake cewa al'alimu man khafa Allah malami ne duk wanda ya ji tsoron Allah wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi ne malami domin ya san Allah ne shi yasa yake jin tsoron sa da bai san Allah ba da ba zai ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba bisa Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai dai masu jin tsoron Allah sune malamai inna Allah azizun ghafur lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne Allah madaukakin sarki mabuwaye Allah mabuwaye ne Allah mai gafara al yana daga cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala, wanda wannan suna ya maimaitu a cikin alkur'ani har wajen kaso 90 muna fito da waɗannan abubuwa ne don a ƙara sanin Allah a ƙara sanin girman Allah subhanahu wata'ala al-aziz ya zo akan ma'aunin fa'il yana daga cikin siyak na mubalagha yana ɗaukar ma'anar al-izza kamar da Allah yake cewa innal izzata lillahi jami'a alaziz yana da ma'ana da dama in aka ce al'aziz Allah madaukakin sarki ya zama yana da girma na rinjaya ma'ana lahu izzatul ghalaba wal qahr yana da izza ta rinjayar abu sannan lahu izzatul imtina la yahtaju ila ahad yana da girma da izza na hannuwa daga bukatu a gurin kowa Allah ya hana kansa bukata a gurin kowa Allah ba shi da bukata a gurin kowa saboda tsananin buwayarsa amma kai da baka zama aziz ba kai ne mai bukatar wani abu a gurin wani amma Allah ba shi da bukata sannan lahu izzatul kuwa, wal kudura. Allah yana da izza ta ƙarfi da kuma iko Allah mai iko ne akan komai ya yi abin da ya ga dama a lokacin da ya so shi sa malam shi yasa Allah maɗaukakin sarki shi yake ƙarfafa wanda ya ga dama shi yake kaskantar da wanda ya ga dama shi yake ɗaga wanda ya so shi yake ajja wanda ya so saboda izza shi walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamun al-izza lillah wa rasul wa mu'minin girma a hannun Allah yake dagawa da ƙarfafawa duk a wajen Allah suke da wajen manzo da kuma ainihin wato wajen muminai yana taimakawa masoyansa masu masa biyayya ya karfafa su ya girmama su yayin da yake kaskantar da wanda suka saba masa kauce masa ta hanyar ainihin wato buwayarsa wannan suna ya kamata ya haifan mana da wani abu ya kamata ya gadan mana da wani abu a cikin gudanar da al'amuran rayuwar kuma ya kamata ya mana tasiri malamai suka ce yana daga cikin abinda wannan suna zai gadarwa da bayan Allah shine wannan suna zai musu tasiri wajen bin umarnin shi da kuma bin umarnin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam me yasa saboda mai iko ne akan komai in kana ganin kai za ka yi abin da ba daidai ba to Allah yana da ƙarfi akan kai idan kufar da kai in kana ganin za ka yi abin da bai kamata ba to Allah yana da iko akan ka haka in kai masa biyayya yana da ƙarfin da zai ɗaga ka ya mai da kai abin da baka tunani kenan ya nuna kai mai rauni ne to ashe tunda kai mai rauni ne ya kamata sunan nan ya maka tasiri ya zama kana biyayya ga wanda yake da ƙarfi da iko da rinjaye da iyawa shine Allah subhanahu wataala shine abin da wannan suna ya kamata ya ainihin wato gadan mana shi yasa malamai suke cewa faman arada al-izzata fi dunya duk wanda yake neman ɗaukaka da ci gaba da ƙarfi a duniya to ya nema a wajen Allah subhanahu wataala haka wanda yake neman ɗaukaka a wajen Allah a lahira ya nema a wajen Allah man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a kenan a wajen Allah madaukakin sarki gaba ɗaya ake neman girma da ɗaukaka to wannan shine ma'anar wannan suna na al-aziz sai Allah ce inna Allah aziz sai Allah madaukakin sarki ce inna Allah azizun ghafur Allah mai yawan mai girma ne mai iko ne kuma Allah mai gafara to al-ghafur shi ma yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala wanda ya zo a cikin Alƙur'ani a gurare da dama da alghafur da alghaffar su sun zo a siga ta mubalaga alghafur mai yawan gafara alghaffar mai yawan gafara alghafur akan ma'auni na fa'ul ghaffar akan ma'auni na fa'al me ake nufi da alghafur alghafur wannan suna ya maimaitu a cikin alkur'ani har guri 91 dan a nuna maka Allah mai yawan gafara abinda ake nufi da alghafur a lugha shine as-sitr wa taghdiya as-sitr sa abu arifu abu shine shine shine ma'ana al-ghafur sannan malamai suka ce akwai al-ghafur akwai al-ghaffar amma a shari'ance idan aka ce al-ghafur shine as-satiru li dhunubil mutajawizin an khatayahu shine mai lullube mai sitirce, waɗanda suka aikata laifi waɗanda suka aikata kurakurai wanda zai lullube musu kurakuransu ya lullube musu zunubansu ya gafarta musu kurakuransu gaba daya shine al-ghafur kai ka nemi gafara ya gafarta maka ka sake yi ka sake neman gafara kuma Allah madaukin sarki ya sake gafarta maka wannan shine al-ghafur baya gajiyawa to me yasa wannan suna yakan hadu da al-azizul ghafur mafi yawanci a Qur'ani za ga ana yawan ana yawan hada azizul ghafur al'azizu azizu suna yawan haɗuwa. menene hikimar haɗuwar waɗannan suna malamai suka ce in ka haɗa da al da al shi al shi ne mai ƙarfi mai rinjaye mai iko to kaga tunda Allah ya zama mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne kuma ya isa to duk da wannan ƙarfin nashi da buwayarsa in ya ga dama in kai laifi sai halakar da kai gaba ɗaya to amma kasancewa mai ƙarfi ne mai iko na isasshe ne in ka nemi gafara kuma duk da wannan ƙarfin nasa da ikon nashi kuma sai gafarta maka ka sake yi da wannan ƙarfin da iko ya isa maka abin da ya ga dama ya halaka da ya kai gama da kai amma in ka nuna baka isa ba sai sake gafarta maka to shi sa ake hada al-aziz al-ghafur ma'ana duk lokacin da kai tunanin Allah mai ƙarfi ne yana da iko yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza to tun wannan karfin nasa to kuma idan aka dawo gare shi kuma sai ya gafarta kaga ya isa kenan mana ya zama isasshe kenan wani mai karfin idan kai masa duk yanda zaka nema ya yafe maka ba isa ba sai ya rama sai ya taka ka to Allah madaukakin sarki ba haka yake ba shi yasa Allah ya ce wa inni laghfarul liman tab ni ina yawan gafara ga duk wanda ya tuba kuma ya yi imani da Allah subhanahu wataala wa amila saliha kuma yayi aiki nagari thumma hada sannan ya shirya shi yasa malamai suke cewa fa maghfiratuhu ta'ala an izza wa qudra la an da'afin wa ajazin wa cewa gafarar Allah maɗaukakin sarki tana tare da izza ma'ana isa da ƙarfi da buwaya sannan tana tare da iko da samun dama da yin abin da aka so amma gafara Allah ba ta kunshe da rauni da gaziyawa da ƙasanci me yake nufi anan abin da ake nufi anan wani in kai masa laifi in ka zabe bai ɗauki mataki ba to ka ƙarfin shi kawai bayan da zai yi ne kawai ba zai iya bane kawai ya ga bai sai maka wani abu bane to kaga wannan afuwar da ya maka cewa je kana kyale ka ba komai ya kyale ka ne saboda bai isa ba dan ba zai iya daukan mataki ba dan yana da rauni wani yana yatsewa ne ala tilas ka zalunce shi ba yanda zai yi ce tuna hakura amma inda da yanda zai yi sai ya rama sai ya dauki mataki to kaga wannan rangwame da gafara na dan adam kenan wanda yake kunshe da rauni rauni da gajiyawa da rashin isa to shi Allah nashi ba haka yake ba Gafara Allah madaukakin sarki tana kunshe da izza da kuwa da buwaya da kudura yana da ƙarfin da zai iya maka yana da ikon da zai iya gama da kai gaba ɗaya ya isa gama da kai baka isa komai ba amma duk da haka ya isa din kai kana da rauni ka nuna baka isa ba sai ya gafarta gafarar Allah kenan to amma sabanin gafarar dan adam shi zaka ana cewa al-aziz al-ghafur yana da ƙarfi yana da iko in kai din kuma sai ce na yafe maka duk da cewa baka isa ba amma ya kyale ka to haka Allah maɗaukakin sarki yake Malami suka da cewa fa inna fil ghalib takuna izzatuhu taghli maghfiratahu aw man ittasaw bil maghfira fatajiduhu indahu da'fa so da yawa zaka samu wadansu mutanen karfin su yana rinjayar ma'ana gafarar su wani in kaga yana in wani in kai masa inda yana da karfi a kanka to baka isa ya yafe maka ba sai ya rama sai ya dauki mataki wani yana da ruku so yake samu dama ya rama ko ya ci mutuncin ka to Allah ba haka yake ba wani kuma za ka same shi in kaga ya yi hakuri to bai isa ba ne. amma in ya isa ba zai hakura ba Ya ce walaisa inda hu izza to kaga wannan ba shi da bawai da wani ƙarfi ba da wata buwa bai isa ba to shi yasa Allah madaukakin sarki ce ne shi ya isa wannan suna ya kamata yi mana tasiri a cikin gudanar da al'amuran rayuwar tasirin da ya kamata wannan suna ya yi mana cewa ashe duk abin da muke yi da duk abin da muke aikatawa mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki mai iko ne da ya gafarta mana kar tunanin cewa ni fa na yi abubuwan da shi ke nan, Allah ya yi fushi fushin da duk abin da ni na san ba zai yafe mani ba Allah ba haka yake ba kamar yadda Allah yake cewa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya ku ka gaya waɗanda suka yi imani, kar ku yanke tsammani daga ainihin wato rahamar Allah da gafarar Allah, Allah yana gafarta kurakurai gaba ɗaya. To, da shi har lokaci ya riga ya cika, na son ɗan ƙara bayani akan abin da ya shafi Eh, yadda ya kamata sunan ya mana tasiri a cikin al'amuran rayuwarmu amma za mu bashi insha Allah su akwai sanarwa daga kwamitin marayu in Allah madaukin sarki ya kai mu gobe sai mu dora kuɗi tasirin wannan suna wajen tafiyar da al'amuran rayuwarmu insha Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir bismillah kamar yadda aka sani dai an kaddamar da neman gidauniya na kwamitin marayu yanzu na ake sanar da ni Alhaji Ayaji mijin yawa Commissioner for Land and Service ya aiko wani ci naira dubu ɗari da hamsin da kuma akwai alhaji amman jiya ya aiko da tamfa turmi goma da tura mikirin senegal ɗin nan guda uku da yi plain da na shadda guda uku sannan bayan haka muna sanarwa mun sanar yau da yammaci a masallacin dubeli kan duka marayu da suke cikin database ɗin wannan kwamiti muna bukatan ah, guardians ɗin su ko yan uwa wanda suke rike da su su gabata a masallacin dobe da nan wajen makarantar islamiyya saboda mu yi tattacewa kamar yadda muke kowace shekara da kuma akwai sabbi su ma su gabatar da kansu domin a rijista ɗin su an fara tun yau yau in sana zuwan ba ta isa sosai ba saboda karatu da ba a yi jiya ba kuma muna sanarwa bisa tsari da ake tsarawa dama na ziyarar wurare daban-daban da majalisi da karatu da kuma wuraren karantarwa shi malam yana yi kowane shekara bana ma za a fara gobe kuma zai fara ziyarar masallacin abubuwan tafi da road nan alkalawa gobe da safe karfe goma ana gayyatar al'ummar musulmi su halatta domin amfani wanda zai karanta da wani assalamu alaikum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 وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على